Mai saurare barkamu da wannan lokaci sannan da sake kasancewa da kai ta cikin shirin kisan kanki wanda muke karanto muku littattafan hausa har yanzu muna nan a cikin littafinmu mai suna alkawari kashi na ɗaya wanda fasihin marubuci MIM ya wallafa shi. Kuma ga mu a babi na goma sha biyar sunana Muhammad. Ai Muhammad a soke lefe da nake karanto mana shi sannu a hankali. Idan ba manta ba mun kwana ne a daidai lokacin da turka-turka ta ɓalle a ƙofar gidansu ya sayyadi. inda su ba suka zo da tawagarsu lila da kanin mahaifinta shi kuma ya sayyadi da mahaifinsa da mahaifiyarsa da kuma uwa tale sun fito domin tafiya zuwa karkararsu a nan turka-turka ta kwacibe aka ci gaba da faɗar maganganu ga juna musamman ma tsakanin gadiba da lila nan muka kwana yanzu kuma shirin zai ɗora jin irin cece kucar da ke fitowa daga bakin waɗannan 'yan mata guda biyu wato lila da gadiba shi ne tsaye da gurin tamkar an yi ruwan sama an ɗauke daga nafa iyayen kowace daga cikinsu suka fito daga mota aka tsaya aka cirko-cirko mahaifin gadiba ne ya fara karasawa kusa da ƙanin mahaifin lila dama ashe sun san juna nan fa suka gaisa ya ce a ah, alhaji maru ya ce a ah, malam ismail kowa ishiru na ɗan wasu daƙiƙa sannan kowanne ya ce wa shi ta koma mota bayan sun koma mota ne suka haɗu ga baki ɗayansu suka ƙarasa jikin katangar gidansu ya sayyadi inda suka miƙa wa mahaifin ya sayyadi hannu suka gaisa to daga nan ne fa mahaifin ya sayyadi yake tambayar su shi bai fahimci abin da ke faruwa ba alhaji maru ne ya yi magana ya ce masa malam salire na alhaji maru shi ma kanin mahaifin lila ya gabatar da sunan shi nan ba suka sake gaisawa domin kowa ya san kowa tunda duka ana kusan yanki ɗaya alhaji maru ne ya sake yi wa mahaifin ya di makana ya ce abubuwa marasa daɗi da yawa sun faru a baya wadda ni duk maganan ma da ake ban san wannan yaro ɗanka ba ne to sai daga bisani kuma da na yi bincike sai na fahimci ma cewa ashe yaron ɗanmu ne an sami 'yan matsaloli marasa daɗin ji don haka ne ma muka yi tawaga ni da 'yan kamfanina da kuma abokanan harkar kasuwanci na domin zuwa mu gana da kai a baka haƙuri sannan kuma a toshe ƙofar faruwar wata barkar a nan gaba Gani mahaifin lila ne yi magana ya ce to ai bai kamata a ce mu tsaya a nan muna waɗannan maganganun ba watala na gefe ta yi tsumo da ita ya sayyadi yana kusa da mahaifiyar shi ta buɗe baki ta ce mishi wai me ke faruwa ne mu da muka fito za mu tafiya kuma sai hayaniya nake ji ana ta cece ku ce kala kala ko dai wani abin ka sake zuwa ka yo ne baka faɗa mana ba ka ganka ya sai ya shiru ya ce mata wallahi baba babu wani abu da ya faru kawai dai ɗaliban mu ne suka ziyarce mu kuma ba mamaki suna da wata magana muhimmiya tsakaninsu da baba ta ce to mahaifin ya sayyadi shi ya fara cewa to me zai hana mu karasa barandar masallacin kamsa salawatu da ke nan kusa da gidana kowa amsa i da e hakan ya yi daidai daga nan ne fa suka nufi masallacin da ke dab da su domin zaunawa a tattauna mahaifiyar ya sayyadi uwa tale mahaifin ya sai ya ce su koma gida su jira shi bayan an je an zauna ne aka fara maganganu inda aka ce ya kamata a kiran ya sayyadi kafin a fara cewa komai aka bude zama da salatin annabi ɗaya daga cikin tawagar alhaji maru shi ya fara addu'a da kuma neman yardar allah da amincewarsa akan abin da za su tattauna abu mafi jan hankali da mamaki shine lokacin da alhaji maru ya fara magana yana faɗin cewa na tafka kuskure bisa ƙin yin bincike akan abubuwan da suka faru tsakanin ɗanka ko ce ɗana ya sayyadi da kuma ɗiyar gurmu wato gadiba to amma abubuwa sun faru marasa daɗin ji to amma kuma an yi suna a cikin duhu da rashin sani sakamakon ba na samun zama a najeriya a koda yaushe mahaifin ya sai ya ce to kuma dai mai ya faru ya faru ai ya wuce ko to yanzu in dai ba wani laifin dan na isaki muka ba dan Allah da annabi ka kyale mu so muke yanzu za mu gangan da za mu tafi can mahaifata ne domin shagalin bikin da ke gabanmu na aurensa da 'yar dan uwana da kuka gani a tsaye uwa alhaji maru ya ɗan yi shiru jim kaɗan sannan ƙanin mahaifin lila ya ɗora da cewa to gaskiya muna neman wata alfarma a gare ka ne yayana alhaji mukutar shugaban makarantar mukutar science academy shi ne ya wakilto ni don tare ma muka taho da 'yar wajen shi lila akan cewa ita babu wanda take ƙauna face wannan yaro namu wato ya sayyadi carab alhaji maru ya yi ya ce mishi to ka ce tafiyar duk iri ɗaya ce ni ma da 'yar wajena na taho gadi ba domin amintarta da yardarta da kuma nadamarta da fatanta bai wuce ɗan wajenka ba wato ya sayyadi wani gauran numfashi mahaifin ya sayyadi ya ja sannan ya ci gaba da cewa shin kuna nufin dukanin 'ya'yanku suna da sha'awar zama da ɗan talakawa wadda gidansu ko murhun kofa babu sannan mahaifinsa ba shi da idan ganin komai talakan fitar kuma ɗan ƙauye to wannan magana kamar da kuke neman alfarma a gurina nima ina neman alfarmar ku da ku janye ta domin ƙwarya ta bi ƙwarya kuma kowace ƙwarya da abokin birminta mu talakawa ne ba mu da komai dogaran mu ga Allah yake da kuma fafatukar da wannan ɗana mu ɗaya tilo yake yi don Allah ku janye wannan magana ba za mu iya auren ɗiyar ɗaya daga cikinku ba alhaji maru ya ƙara magana da cewa arziki da talauci duka na Allah ne kuma mu ba za mu iya azurta ka ba sai dai Allah amma komai da sanadi ni abin da nake nema daga gare ka shine kalamin ce ɗanka zai auri 'yata gadi ba komai zan yi kama daga gurin da za su zauna hidimar biki da kuma aikin yi mahaifin ya sayyadi shi ya sake yin magana ya ce ɗana ya yi karatun addini daidai gwargwado da na zamani amma fatan da muke yi ya samu aiki na ƙashin kansa ba tare da jinginawa da wani dalili ba don haka ku kyale shi ya ci gaba da yankan farcensa Allah zai haɗa shi da rabansa Ƙanin mahaifin lila ne ya buɗe baki ya ce haba baba ai arzikin ne Allah ya kawo masa kuma dama da yawa akan ce idan mutum yana raye kowa da silar arzikinsa wannan ɗanaka Allah ya taimake ka ya baka shiryayye wanda zai zama ruwan wanki damuwarka don Allah ka aminta ‘yar ɗan uwana da take cikin wani hali da tsananin ƙaunar wannan ɗanaka ka ba shi izini ya aure ta mu za mu ɗauki ɗawainiyar komai shiru mahaifin ya sayyadi ya yi na wasu 'yan daƙiƙa sannan ya ce faruk ya sai di ya amsa cikin firgici ya ce masa to ka abin da aka zo da shi a kanka mahaifiyarka kuma ga ta can tare da uwa tale na riga na yanke hukuncin cewa zan aura ma wato yar dan uwan nawa gare ka yanzu kuma ga abin da ya zo saboda haka yanzu a matsayina na uba na baka wuka da nama ka zaɓi wadda kake so ka aura a cikin waɗannan 'ya'yan gabaki ɗaya gurin ɗauke wuta ya yi kowa ya shiru domin jin wa ya sayyadi zai ɗauka tsakanin uwa tale ba da kuma lila to ma saurare gashi mun kwararo kuma lokaci ya riga ya cin mana sai ma haɗu da kuwa kashi na goma sha biyar da masu buƙatar a rubuta tarihinsu ko na ahalinsu ko wani muhimmin rubutu da suke da buƙata. Kuna da damar tuntubar mu akan lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku hudu, biyar uku, biyar biyar, bakwai takwas. A madadin mawallafin wannan littafi mai suna alkawari kashi na ɗaya. wato MIM. Sai kuma ni da nake karanta muku shi sannu a hankali Muhammad. Ai Muhammad Aso lefe nake cewa mu haɗu da ku a shiri na gaba saduwar alkhairi.